matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa a cikin sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau za mu ci gaba da tattaunawa da Muhammad Aminu Yusuf babban sakataren kungiyar direbobi ta Concerned Drivers of Ghana akan yadda direbobin za su kare kansu daga zargi da ake musu cewa su ne ke haddasa hatsarin ababen hawa da ke sanadiyar mutuwar mutane da dama a ƙasar da kuma jikata wasu. A baya bakon namu ya ce gwamnati tana ɗora haraji mai yawa akan direbobi. Gani ya ce 'yan sanda kuma ba sa taimaka musu a aiki da suke yi. to koya mu'amalar direbobin da fasinjojinsu sai ya ce. Kagan eh, batun fasinjoji mu mu ne muka doki fasinjan nan ga mu mu kai shi wuri da za shi. Amma fasinjoji wani lokaci muna gaya musu su samu muna hankuri. Don in dai fasinja kana cikin mota ka ga driver na drive motar da bai kamata ba dole kamata ka yi magana. Mm. dole ya kamata ka yi magana amma ka ga wani ya yi magana ciki shi fasinjojin nan no su yi mai kara su ce don me sa kike wannan abu kuma kullum ni na farewa kamar fasinjoji saboda su muke nan in ba su nan ba mu nan in ba su nan ba mu nan muna dokan su ababen da muke bin ciki, saboda shi sa wani lokaci muka zo za mu kara kudin mota ya kamata su kuma su duba su understand mu kamar lamarin da muke ciki yana da karfi lamarin da muke ciki yana da wuya sa-sa, muna rokan su yi su kuma su understanding mu saboda mu da su mu yau mu yi aiki wani lokacin bayan da muka dabobi muka hajiye motocin mu rana guda ba mu yi aiki ba gaskiya mutane suka yi tafiya kafa zuwa wurin aiki da wurin eh, sana'ansu da sauransu an ji jiki sosai cikin garin ga irin waɗannan abu muka ce za mu yi mu direbobi gaskiya mun damu passengers mun damu jama'a ba so mu ne muna kara kudin mota ba amma muna rokan su fasinjoji mu da ke aiki su kuma su understanding mu ya zo kan lamari kamar haka to a lokacin da direba ke tafiya da mota aka samu fasinja mai fitina wanda zai iya kawo damuwa a cikin mota menene mataki da ku direbobi ya kamata ku ɗauka a dokance gaskiya a kowane lokaci in dai fasinja na kawo damuwa muka kai wurin polisai muna mu doke shi mu ba polisai in muka kai wani wuri kuma muna mu bare sauka don mutum guda bai damu bai dame sauran isa muna mu bari mai ce su ko kuwa muka kai wurin yan sanda shi mu doke shi mu sa hannu yan sanda kuma dewa debobi muna giya musu iye eh, su san iya magana da mutane don wani driver na nan <laughs> damuwan da ya fito da shi gida bayan motar ma da yake zamne ma da damuwa yake zamne da shi wuri yasa fasinja kuma shi ka samu a samu hankuri yadda za a yi magana da shi saboda kar zuciyan kuma ya tashi kwanakin ga waɗansu sun doki mota za su wani wuri sun kusa wurin da za su shin da fasinja sa driver haushi to driver kuma bai samu hankuri ba shi ya sa su dace isa irin wani abu kamar haka in yi muke gudu shi muke ce passengers a samu ma direbobi hankuri direbobi kuma su samu ma passengers hankuri. To amma kuma yaran motan ku da kukan ce musu mate a Ghana a Najeriya da wasu wurare akan ce conductor. To su irin wa'annan yaran kuma akan samu matsala da su da fasinjoji har ma ya shafi direba. Akwai wani mataki da kuke ɗauka akan yaran mota? Gaskiya akwai matakin da muke dukan saboda yanzu mu mun doki wani hanya ne da yanzu za mu yi yawo stations muna magana da um, conductors na da mates na saboda su ke tangayen driver hmm. su taimaka ma driver in dai ba su taimaka ma driver kan hanya kan tsari ba she kawo damuwa yanzu na muyi kamar kowane mota duka muna giya ma motan ya samu station ya samu union da yake cikin an san kamar motan ga cikin union gani an san motan ga in ana neman shi cikin station ga za a same shi saboda in dai aka yi haka to haka nan za mu mu samu hanya muna magana da conductors nan da mates nan da eh, muke kira su a Ghana nan isa waɗannan mutanen duka education in ce abu ya kamata a nuna musu hmm. yadda ya kamata a yi sari saboda in ka zama mate ko kuwa ka zama doctor kondokta kana tunanin wata rana ke kuma ka rika motar kanka ko kuwa ka zama masan kanka kana rike da mota. To bari mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da tattaunawar. Yanzu a madadin shi bakon namu Muhammad Aminu Yusuf babban sakataren kungiyar Concern Drivers ta Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mu da sautin shirin. baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya